daga nan washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana a kan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan ya mai da ke jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'ad FM Nomad da ma dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 24 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato sha ɗaya na safe kenan a nan Washington DC da sauran yankunan gabashin Amurka da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Jamus inda shi da shugabar Jamus Angela Merkel za su tattauna kan batutuwa da dama. Masu kada ƙuri'a a yankin Darfur na yammacin Sudan sun kada ƙuri'ar ƙin yadda a sake haɗe jihohi biyar da ke yankin. Sannan shugaban Amurka Barack Obama ya ce ba zai tura sojojin ƙasa zuwa Siriya ba, To a Najeriya bayan da tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya gude ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP. Shugabannin jam'iyyar a Bauchin sun ce dama tsohon gwamnan yana da 'yancin ya fice daga jam'iyyar amma ba haka suka so ba. Wannan yancin yana da wannan dama ya yi musamman mu jam'iyyar PDP ko takardar ba. In kace fitansa bai jijjiga jam'iyyar ba bai jijjiga wani bai jijjiga wani ai mu muna muna faɗa za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda yau ake bikin cika shekaru 21 da rattaba hannu kan shirin zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye ko menene muhimmancin wannan rana? rana ce babba gare mu kuma rana ce wadda duk wanda abu abu ne ya san rana ta yau rana ce wadda mu muna girma mata muna kuma dauke da wata hira ta musamman da uwar gidan gwamnan jihar borno hajiya na na kashim shatima da kuma shirin bishara amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Jamus inda shi da shugabar Jamus Angela Merkel za su tattauna kan tattalin arzikin duniya da ta'addanci da batun taron wato tsaron yankunan Atlantic da ma wasu sauran batutuwa a yayin wannan ziyara tasa ta tsawon kwanaki biyu a kasar. Obama zai tattauna da Merkel cikin 'yan sa'o'i masu zuwa bayan isarsa yau dinnan Lahadi a Hanover bayan da ya taso daga Birtaniya inda ya tattauna kan batutuwa da dama ciki har da na cinikayya. Bayan jawabi ga 'yan jarida, Obama da Merkel za su buɗe kasuwar baje koli ta Hanoba, wacce ake ganin a duk faɗin duniya babu wata shiyar kasuwanci mai kayan fasahar zamani irinta. Masu shirya baje kolin na kyautata zaton masu baje koli 6,500 za su hallara. sannan mutane wajen 200 daga kasashe 70 ne suka yi kiyasin za su ziyarci baje kolin jami'an fadar shugaban amurka ta white house suka ce wannan na nuna muhimmancin dangantakar amurka da jamus kan batutuwa da dama ciki har da na cinikayya da kasuwanci shugabannin biyu na fatan karfafa yarjejeniyar cinikayyar yankunan atlantic wato ttip a takaice dama amurka da tarayyar turai ne ke tattaunawa kan wannan yarjejeniya ta samar da fagen kasuwanci mai walwala kusan kashi 98 na masu kada ƙuri'a a yankin darfur na yammacin sudan sun kada ƙuri'ar ƙin yadda a sake haɗe jihohi biyar da ke yankin da ya ya ɗaiɗaita a cewar hukumar da ke kula da zaben na raba gardama shugaban kwamitin zaben raba gardamar umar ali jama ya faɗi jiya asabar cewa daga cikin 'yan darfur miliyan uku da rabi da suka yi rajistar zaɓe miliyan uku da ɗigo biyu ne suka kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen na da masu saka ido na ƙasa da ƙasa ciki har da ƙungiyar ƙasashen larabawa da ƙungiyar tarayyar afirka suka bi diddigin sa manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan adawa waɗanda suka yi imanin cewa haɗe kan yankunan zai baiwa mutanen yankin ƙarin yauci sun ƙaurace mazaɓen sannan suka zargi gwamnatin sudan mai mazauni a khartoum da canza alkaluman sakamakon to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washinton dc shugaban amurka barack obama ya ce ba zai tura sojojin ƙasa zuwa siriya ba sannan ya ce sai an haɗa karfin soja da wasu matakan da ba na soja ba wato kafin a iya warware rikicin ƙasar zai kasance kuskure ga amurka ko burtaniya ta tura sojojin ƙasa a hambare gwamnatin bashar al-assad a cewar obama a wata hira mai tsawo da gidan talabijin na bbc baya ga matakin soji kai tsaye obama ya ce ya kamata kasashen duniya su matsa lamba marasha rasha da iran waɗanda a cewarsa suke ƙarfafa ma asar gwiwa don a samu cin yarjejeniya da 'yan tawayen siriya ta kafa gwamnatin wucin gadi koriya ta arewa ta bayyana gwajin makami mai linzamin da ta yi daga jirgin ƙarƙashin ruwa da cewa ya yi matuƙar nasara a yayin da ita kuma koriya ta kudu ta bayyana akasin hakan kwararru a harkar soji kuwa na bayyana gwajin da nasarar rashin nasara ikirarin na koriya ta arewa wanda ta yi ta kafar labaranta ta kcna cewa a yanzu tana da wani sukunin kuma na kaddamar da gagarumin harin nukiliya da alamar kuranta ainihin karfin sojanta ne kawai ana ganin koriya ta arewar na matakin farko ne na kirkiro wato kunamar harba makami mai linzami daga jirgin ƙarƙashin ruwa ta yi irin wannan gwajin har sau uku a bara an yi imanin cewa babu daga cikin su da ya nasara ko da yake koriya ta arewar na ikirarin kasin hakan kuma a cewar ƙwararru an ɗan kwaskware fayafayen bidiyon da ke nuna gwaje-gwajen na baya don a ga kamar gwaje-gwajen sun yi nasara 'yan sandan ƙasar Turkiyya sun damƙe wata 'yar jaridar netherlands da asibahin yau lahadi a gidanta da ke turkiyar bayan da ta ci mutuncin shugaba rajab tayyip erdogan a kafar twitter ebru umar wacce sananniyar 'yar jarida ce da ke aiki da jaridar metro mallakar netherlands ta aike da saƙon twitter cewa 'yan sanda na kofar gidanta da daren jiya asabar kuma za su kai ta caji ofis don su yi mata tambayoyi 'yan sanda na kofa ta ba wasa nake ba a cewar ta sai da wato sai ta sake aikiwa da karin sakon twitter cewa banda sukuni za mu asibiti yayin da take fita daga gidanta da ke kusa dasi wani gari mai wuraren shakatawa da ke yammacin turkiyya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen netherlands haman van gelderen ya tabbatar da cewa umar wato an kama ta adadin waɗanda suka mutu sanadiyar mummunar girgizar ƙasar da aka yi a ecuador ya haura zuwa 655 a cewar jami'ai girgizar ƙasar wacce ita ta fi muni cikin shekaru 70 ta kuma raunata mutane akalla dubu goma sha biyu da ɗari biyar sannan ta yi sanadin ɓacewar wasu mutanen kuma hamsin da takwas a gabar ƙasar da ke tekun pacific ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda bayan da tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar PDP. Shugabannin jam'iyyar jihar sun ce dama gwamnan ai yana da 'yancin yi hakan amma kuma bai sanar da su a hukumance ba. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulhab Muhammad da karin bayani. kan wannan batu ne sun tuntubi alhaji salisu ya na bado mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi ya amsa mini cewa yana da damar ficewa daga jam'iyyar sai dai ya ce ba su samu takardar ficewarin ba wannan yanci yana da wannan dama ya yi musamman mu jam'iyyar bidai ko takardar ba in kace fitansa bai jijjiga jam'iyyar ba bai jijjiga ba bai jijjiga ba ai mu muna muna fata ne Malam Isa Guda ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP din ne a taron manema labarai ta wayar taho a garin Bauchi inda ya ce kazantar da ke jam'iyyar shine sanadiyar ficewarsa. Akwai dalilai da yawa wanda ke zuciya na da ya sa na dare amma mutumin shi ne abubuwan da na ga suna tafi a cikin cdc na ke na zan ci gaba da zama a cikin na cuci kaina kuma na cuci magoya bayana kuma duk mumini in ya ga kazanta abin da yana da kazanta a wanda ya shafi abin na gudanar da mulki na zan alfil adama na yau da kullum ba matsayinka na shugaba in baka kau da fuska ba amma dai kazanta kazanta na jama'a kazanta wani abu da ya shafi abin nan a kasafin kuɗi. Inda ina gani abin da security eh, za ta yi ko kuma za ta yi ne kaina ai da ba zan shiga ba. Zan bar lokacin da na bar ANPP inda na san abubuwan da PDP za su yi. Eh, za su yi makasa ko kuma za su yi ne a safatin. Ba sai na je na shiga ai kaga na yi ganganci. Baka fargaban irin tone-tonen da gwamnatin APC take yi kai ma ya kawo gare ka. Kana da tarihi na kasan babu wurin da ya darakta na banki da ba aka bincike shi da mana kuma lokacin da na zo bari bari da bari da na bar minista sai da na dauki obasan gwamnati don allah ya bincike ni kuma sai da ya bincike ni na yi shekara takwas ina aiki don na gwamna kayan wani abu ne don son zuciyanka ba yadda za ka ce ba kai kuskure ba amma a lokacin da kake ɗaukan abun nan mataki to a lokacin allah ne ya saka ka a wannan kujerar don da dauki wannan matakan mai yiwa mai kyau ne mai yiwa mara kyau ne in kayi ne da zuciya da tsakaninka da Allah duka kyautata da al'umma wallahi ba abin da zai faru da kai ficewar tsohon gwamnan daga pdp din ya zo a lokacin da wutar rikici ke ruruwa a jam'iyyar ta pdp da ke da nasaba da batun shugabanci ya zuwa yanzu dai malam isa yuguda bai bayyana jam'iyyar da zai shiga ba abdulwahab muhammad mira amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai batun matsalar karancin mai har ila yau a Najeriya inda a jihar Kano jami'an ofishin shiyar Kano na hukumar DPR da ke bin diddigin sai da albarkatun mai ga masu ababen hawa ya rufe gidajen mai guda 26 a birnin da kewayensa saboda kin sayar da man bisa farashin gwamnati. Da Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto. Dama can mun sha kama su suna hodin din wannan da rana sannan da dare su buɗe su rika sai da 'yan burutu. to yanzu ki mun samu gidaje mai kusan uku an riga an buɗe su ana rabawa mutane kyauta shi minista na albarkatun mai akwai doka ta kasa petroleum act da ta ba shi dama ya fito da wasu dokoki wanda za yi amfani da su wajen tafiyar da harkar mai shi ya riga ya ba da wannan dama bude mu rabar da man kyauta. Alhaji Isa tafi da kenan kwadrolan hukumar DPR mai kula da shiyar Kano mai iko a jihohin Jigawa da Kano. Ni na zuwa ta an yi layi kuma an ce ma'aikata sun zo ban da lita biyar. Wala na ji daɗi gaskiya fi sulallahi. Na ji daɗi ban ji daɗi ba. Ni na fi son dai a karɓi kuɗi na ya zama na san cewa me na sha. Amma wannan ban da aka kyauta ni ina tunanin ban sayar da yanzu mun min ba. To me yasa ka ansa? Sai da na riga na shiga na fito da kuɗin suka ce kyauta za su bani. Na ɓata lokaci na awuka kuma in fito. Wasu da daga cikin masu ababen hawa kenan da suka dace da wannan ganima a gidan mai na kauran mata da ke kan hanyar madobi a wajen birnin Kano. Malam Awal Yusuf shine guda daga cikin 'ya'yan mai wannan gidan mai. To, sai dai mu ce alhamdulillah. Tunda dai abin da za a ce dai aka baka da ranka to ba wani abu da za ka ce sai dai gode ubangiji. Kuma asarar dukiya kan an dade ana yi. Kuma insha Allahu Allah zai mayar. mu gwamnati ma bamu taba samun mai a gwamnatance ba wannan man zuwa muke mu siyo shi a hannun yan kasuwa da ake ba su su siyar mada mu ko mu zo mu siyar mun ba su shaidar siyowa muka ba na gwamnati bane to yanzu wani mataki za ku dauka kenan wani mataki za ka dauka abin da ya fi karfin ka da kakura da shi a hannu guda kuma wasu daga cikin waɗanda suka shaida yadda aka raba wannan ganima sun bayyana ra'ayinsu ya kamata ta turo da mai ko ina mai ya wadata ba wannan tsarin ya kamata ta dauka ba yanzu misali wannan mutumin an sai an bada mansa kyauta goban ya tashi in yana ragowar mai a cikin gidan mu wannan ba sai da ba zai iya mai da shi 170 maimakon yana saiwa 145 kaga akan talaka zai farki ni ban sha mai ba kuma in na samu zan sha kyauta amma in shawara zan bayar ga gwamnati gaskiya ba wannan shine tsarin da ya kamata gwamnati ta yi ba wannan an ba da man kyauta in an jima in an dawo a naira 145 muke sai kuma sai ya koma 170 dan asarar da suka yi sai sun farke mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Madalla a gaida kwari to har yanzu dai muna Najeriya inda uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya na na Kashim Shatima ta jinjina wa irin tallafin da kungiyoyi masu zaman kansu ke kaiwa jihar domin tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su. Tana mai cewa kada su gaji domin gwamnati kaɗai wato ba za ta iya magance matsalolin da rikicin ya haifar ba. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi ta musamman da wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu. eto eh a gaskiya mun gode musu ba ba sa yi ba mun gode musu da taimakon da suka yi da kuma da suke kan yi amma akwai wani wannan habacci da turawa da suke ce like Oliver Twist will ah. keep on asking for more so ba abinda zai hana mu Hausa suka ce ko ruwa bai ki kare ba a hakan kuma gaskiya ba mu da maruwan so in which muna mika musu godiya ga dawainiyan da suka yi mana da da suke kan yi kar a gaji da mu a gaskiya rayuwar da mutanenmu muke ciki in abun tausayi ne kuma abu ne da bai kamata a ce a bar ma mutum ɗaya ko kuma a ce a bar ma bangaren gwamnati a gefe ɗaya ta tallafa ma wayannan mun gode musu amma still su daɗaɗe wannan kar a gaji da mu mu ma ba za mu gaji lokacin lokacin in ya tashi za mu neme su amma gaskiya suna kan yi amma kuma su daɗa karawa idan kika duba kamar kin kara ma kin fadada wannan eh, gidauniya naki har kukan kai asibiti tallafi musamman mata da kamar sukan kamu da yoyon fitsari da sauransu kamar me yasa kuka faɗaɗa wannan taimako ne har ga irin waɗannan mutane da farko kamar kun asasa wannan gidauniya ne akan marasa galiyu da kuma marayu hakan nan. Eh to gaskiya Sword Foundation a haka focus mu ma matan da suka rasa mazajensu da marayu da kuma malaman sangaya da kuma still da dai mutanen da ba su da karfin gaskiya taimako na san cewa ko ta wani fanni in aka ɗauka ne karshen su dai alheri ne So in wuce kuma gaskiya wayannan matan in aka ga inda rayuwar da suke ciki abin tausayi ne so ba za mu gaji da su ba su kuma a wannan aspect ma ina so in gode ma UNFPA gaskiya suna tallafa ma matan mu ta wannan aspect din kuma mu ma ba za mu gaji da su ba da because cutar nasu ba cutar da a ce ba maganinsa lalle tana da maganinsa kuma in su ma suna da hakurin tun kwana kalilan insha Allah za su warke kuma su shiga cikin sauran yan uwansu mata su yi rayuwarsu kamar na da to Allah sa ranki idan kika duba za ki ga kamar ah, akwai mata da dama da suka tagayyara sakamakon irin wannan rigingimu na yan boko haram wadda wasu su ma har sun kamu ko kuma sun samu juna biyu wasu sun haihu a hannun irin waɗannan mutane kamar wurin kira za ki don kwantarwa irin mata da suka shiga irin wannan hali a matsayin na uwa eto eh a gaskiya abin da zafi amma akwai still ina so in dada a karfafa zuciyan 'yan mata 'yan uwana a yaren mu akwai barbaci mai zance kamar karin maganin da ake ce in hannunka ya lalace ba za ka yawa ba za a yanka a jefar wayan sun gaskiya ba a son rayan su bane wannan situation ya faru da su so dole ina so in dada mika kuga wannan kuka na ga, ga mutanen najeriya da kuma dai wanda suke da niyan su taimaka mana da wanda suke cikin gida da waje dai kofofin mu abu buɗe yake gaskiya abin abin tausayi ne kar mu ji a dan wannan halin a rufa musu a rufe musu kofa ko kuma a mm. kisu so yawa kar a nuna musu wannan halin kyaman a gaskiya because yau rayuwar da ɗan borno dukan muke cikin ba a san rayuwar ba ne amma muna da wannan tawakalin da allah ne ya rubuta mana jarraba ne so mun yi wannan tawakalin hajiya nana kashim shatima uwar gidan jihar wato gwamnan jihar borno kenan yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a yau ake bikin cika shekaru 21 da rattaba hannu kan shirin zaman lafiya tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye. Haruna Mamman Bako ya yi mana dubi kan muhimmancin wannan rana ga kuma rahoton da ya aiko mana. A yau 24 ga watan Afrilun shekara ta shida shekaru 21 kenan da aka rattaba hannu tsakanin 'yan tawayen ƙasar Nijar Azbinawa da Tubawa da gwamnatin ƙasar sane da cewa an yi waɗansu yarjeniyoyi tsakanin ɓangarorin guda biyu a ranakun 28 ga watan Nuwamba shekara ta 1997 a Algiers babban ƙasar Algeria da kuma ranar 21 ga watan Agusta shekara ta takwas a na babban birnin ƙasar Chadi. tawayen da ya soma bulla a garin dan a cikin jihar tawa kuma daga bisani ya shahi jihohin agades da tawa da kuma difa ya haifar da annati mai yawan gaske ga al'ummomin waɗannan jihohin inda waɗansu suka rasa rayukansu wasu suka rasa gidajensu ko kuma waɗansu suka rasa wani bangare na sassan jikinsu a cewar mala abdallah memba a ƙungiyar matasa azbinawa na jihar tawa jamhuriyar nijar suna cike da murna da zagayowar wannan ranar wadda ta tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar yau rana ce wadda ya muke tunawa abin da ya wuce baya kuma rana ce wadda ya da ta gayo bisa ba ne sai tuwon arewacin nijar yana tunawa da abin da ya faru baya mu kuma tana rana ce wadda mu mun san rana ce babbar rana gare mu kuma babbar rana ga Nijar saboda rana ce wadda matasan abzinawa sun kai eh, rajijeniya da gwamnati na nijar Nijar da aka kwanci hankali a cikin kasan mu ta Nijar. Kenan ko mu muna sani tashi hankali bai da dadi kuma tashi hankali bai kara kasa gaba. Saboda an ka doki a rebilon da aka yi a Nijar, rebilon ce wadda ai kashin an hidda rai an samu masaruri an tabi wanda ba su hawa ba sun sabka ba. Yar jiniyoyin da aka yi da gwamnati da tsohon 'yan tawaye ya shafi ba yankuna incin gashin kansu ko kuma decentralization abin da ya haifar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da kuma bunƙasa jihohin da sha'anin tawaye ya shafa da cuɗanya harkokin mulki da ƙabilun da suka ɗauki makamai. Wannan shi yasa Malam Abdullahi cewa wannan rana ce fa da su azbinawa ba za su manta da ita ba duk abin da aka samu in wuya ce duk jahohin za su same ta wannan wuya in kuma dadi na kowace jahohin sai a raba a ba wannan jahohi amma muddin ana ba wata shaha ana bar wata shaha ana ci wasu abubuwa bon kullu ana samun kwarakwarai to vrema yanzu a cikin wanga lokacin da muke a zama daya a zan uba guda uwa guda vrema yau rana ce rana ce babba gare mu kuma rana ce wadda duk wanda abu abzi ne ya san rana ta yau rana ce wadda mu muna girma mata kuma rana da muka sha rasan abokan aihuwa mun ka sha rasa uwaye mu rana ce wadda ya zama zamanto mu tana kar babbar ci gaba gare mu wadda yau ko ina muna mike kaho mu a cikin Nijar lami lafiya a ranar litinin 25 ga watan satumba shekara ta 2000 ne tsohon shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Tanja ya jagoranci bikin toye makamai 2,243 waɗanda 'yan tawayen suka miƙa a birnin Agades abinda yan ƙasar juyawa wannan mummunan tarihin na tawaye baya kuma ranar yau 24 ga watan abril a kowace shekara tun lokacin da aka kaddamar da wannan ranar ranar zaman lafiya a cikin jamhuriyar nijar gwamnati ta kan ba da hutu ga dukkan ma'aikatanta da kuma dukkan ma'aikata masu zaman kanunsu domin tunawa da rattaba hannu tsakanin 'yan tawayen jamhuriyar nijar da kuma gwamnati a shekara ta 1995 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla gai da haruna mamman bako to yanzu agogon na cewa karfe 11 na safe ne da minti 22 amma fa a nan washington ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkama da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma shirin yana jihar Plateau inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta halarci wani taron zumuntan mata ta kuma yi mana hira da shugabar Mrs. Flora Dada wadda ta fara da bayyana kan magana wannan taron. Kan mu shine ba hujja wanda ake samun cikin farawa sura uku aya goma sha ɗaya zuwa goma sha shida. Tana nuna mana cewa idan ka baka yi abin da yake daidai ba ba ka da auja a wurin ubangiji ko kuma a gaban mutane ba hujja idan iyaye mata mun ki mu rike gidanmu yadda ya kamata wurin horon yara ma baka horar da yara da kyau ba baka da hujja domin ubangiji yana bukatar mu horar da su cikin hanyar ubangiji kuma society da kansa tana so mu horar da yara su zama da biyayya yara su zama abin because su ne future na nigeria dole ya kamata su zama da hali mai kyau su zama masu tsoron ubangiji masu bin ka'idodi masu biyayya da iyaye masu dole irin adonsu ma adon yaranmu yanzu ya zama da damuwa hakin iyaye ne duk mamu da hujja dole mu gan cewa waɗannan abubuwa sun yaranmu sun bar shi su bi abin da ubangiji yake so domin littafi ta ce idan mun yi abin da ubangiji yake so duniya da kanta ma za ta ji daɗin mu shi ma zai ji daɗi to gani yadda wato ki magana cewa ɗabi'an yara ya lalace sannan wani lokaci ana samun rashin tarbiyyar nan daga iyaye musamman ma mata waɗanda su suka fi kusa da waɗannan yara wani jan hankali zaki domin su mata su gyara kansu domin kuma 'ya'yansu su kwaikwayi abin da suke gani a wurinsu wato yaro dai ya fi koya daga abin da yakan gani manya suna yi fiye da duk maganan da za ka yi so ya kamata iyaye mata su zama abin koyi ta irin suturan da suke sawa maganganun da ke fitowa a bakinmu take-takensu dole yara su zama su koya daga wannan kuma dole iyaye mata su san irin yara abokane da yaran su ke bi domin yau za ka gan yaro yana bin abokane ka gan shi a waje kamar mutumin kirki amma idan sun samu wani lungu halayen da suke yi daban ne kana kokarin horar da yaro idan ya fita waje sai je ya gan wani abun ne ka gani a karshe kamin ka sani ya riga ya fi karfinka shine muna so mu sa muna jan kunnen iyaye mata su zama masu lura kada mu bari wani abun abin na duniya ya dauki hankalinmu daga horar da yaranmu mu samu lokaci saboda yaran nan mu san abin da yake same su domin su ne future namu to amma wani lokaci zaki ga su matan suna kokari amma wato matsaloli daga wajen mazajensu sai ya sa suna kasawa ta yanzu ya zama dole kowa a sa hannu domin in ya lallace duk kowa zai ji jiki wahalan zai zama namu duka duka kasan ma za ta ji wahala shi yasa ya zama dole da uwa da uba duka a sa hannu a horar da yaro a hanyar da ya kamata uba yana fada uwa yana fada dole zai gane cewa dole ya canza an ƙi wannan hali kuma zai juya tare kuma da taimakon ubangiji shi ubangiji da ya bamu wannan 'ya'ya masu kyau ne ya bamu bai bamu munanan abu yara ba amma shetan kan so ya ja hankalinsu da uwa da uba za a iya haɗa hannu cikin kokari da magana da koyar da su da muna yi masu addu'a wannan shine zai taimake mu iya maganta waɗannan halulluka is watching over you. He is aware of the trials you're passing through. what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mrs. Florence Dada, shugaban zumuntan mata da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta mana hira da ita. Alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. He you feel. kamar Allah da Grace Alhera Abdu masu sauraro abin da ya sauka nan baki da a cikin shirin namu na yau sai a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Amma gobe za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da labarai da mudumin su da izinin Allah yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta gabatar da shirin da kuma Kalab da ya bada umarni sai injinan mu Mr. Al Santos. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.